Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau Laraba biyar ga watan Yuni shekara ta 2019 suna Nasar Fil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. yanzu dai ga kanan labarai. Jasar barka da sallah. na fata hangi sallah lafiya. <laughs> Alhamdulillah. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa a shirye Amurka take ta cimma ya kyakkyawar yarjejeniyar cinikayya da Birtaniya yayin da kasar ke shirin ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. An kara shiga wani sabon rudani jiya talata dangane da makomar siyasar kasar Sudan yayin da 'yan rajin demokuraɗiyya suka yi watsi da shirin shugabannin soji na gudanar da zaɓe cikin watanni tara. kana jami'an tsaron kan iyaka na amurka sun kama ɗaruruwan bakin haure 'yan afirka da suka kutsa cikin amurka daga jihar texas to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa a najeriya masu ruwa da tsaki a harkar ilimi sun gano cewa akwai abubuwa da dama da suke kawo kuma ba a harkar ci gaban ilimi wanda idan ba a wato ba a kawar da su ba tamkar ci gaban mai tonar rijiya ne harkar karatu wato a wurin ɗalibai ya koma bayan matuka yara sun koma wajen amfani da wayan hannu wajen karance-karance na ababe maraka tasiri haka kuma za mu ji dalilan da suka sa hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano ta shawarci gwamnatin jihar ta dakatar da mai martaba sarkin kano sai kuma shirin dimokuraɗiyya a yau da madina daura za ta kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya gwamutsa diplomasiya da barin baki yayin ganawarsa da manema labarai ta haɗin gwiwa da Prime Minister Birtaniya Theresa May a birnin London jiya Talata. Trump ya bayyana cewa shirya Amurka take ta cimma kyakkyawar yarjejeniyar cinikayya da Birtaniya yayin da ƙasar ke shirin ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. ya kuma yabi firayim ministan birtaniya mai barin gado theresa may da ya ce ta yi namijin kokari sai da ya caccake shugaban adawa na ƙasa jeremy corbyn da kuma magajin garin birnin london sadiq khan dubban masu zanga-zanga sun yi tururuwa a birnin london domin nuna adawar su da ziyarar shugaban na amurka sai dai da aka tambaye shi dangane da zanga-zanga sai shugaban na amurka ya watsi da batun Trump said the U.S. is committed to a phenomenal trade deal with Britain as the country prepares to leave the European Union. He praised outgoing. Trump da aka tambaye shi ya ce na ga masu zanga-zanga kalilan lokacin da na shigo ba su da yawa saboda haka galibi abin da ake faɗi kanzon kurege ne ban so faɗi haka ba Prime Minister May ta yaba dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu sai dai ta ce ra'ayinsu ya bambanta dangane da batun canjin yanayi. Jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana kyautata zaton mako mai zuwa zai kara harajin kashi biyar cikin ɗari kan kayan da ake shigowa da su Amurka daga Mexico. Trump ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Prime Minister Birtaniya Theresa May a birnin London. Trump ya yi wannan magana ne a daidai lokacin da jami'an Amurka da takwarorin aikin su na ƙasar Mexico suke tattaunawa a birnin Washington dangane da batun harajin da kuma ƙara kwararowar bakin haure daga ƙasashen Amurka ta tsakiya da suke bi ta Mexico su shiga Amurka. Trump ya yi barazanar ƙara harajin kashi biyar cikin ɗari kowane wata idan ba a daina fuskantar kwararowar bakin haure zuwa Amurka ba. waɗansu 'yan jam'iyyar republican abokan ƙawancen trump suna tunanin yiwuwar amincewa da ƙudurin da zai hana shi ƙara kuɗin harajin an ƙara shiga wani sabon rudani jiya talata dangane da makomar siyasa ƙasar sudan yayin da 'yan rajin demokuraɗiyya suka yi watsi da shirin shugabannin soji na gudanar da zaɓe cikin watanni tara. har yanzu hankali a tashe yake a titunan khartoum babban birnin kasar kwana ɗaya bayan da jami'an tsaro suka tarwatsa 'yan gwagwarmaya da ke zanga-zanga a harabar ma'aikatar tsaro da ke birnin khartoum ɗin abin da ya kawo ƙarshen zaman dirshe na makonni takwas da aka yi wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane talatin da biyar. wani ɗan jarida da ke garin sudan ya shaida murya amurka cewa mayakan masu ra'ayin mulkin soja suna gadin gine-ginen gwamnati da kuma hana farin kaya isa wuraren kakakin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce cibiyar tana sa ido sosai tare da matukar damuwa ya kuma yi kira ga majalisar mulkin sojin ta wato da majalisar mulkin sojin ta wucin gadi a sudan ɗin da ta iyakar iyawa ta kare farin kaya yayin da kuma ya kira ga dukkan bangarori su kai zuciya nesa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an tsaron kan iyaka na amurka sun kama sama da bakin haure 'yan afirka 150 suna kokarin shiga jihar texas ta kan iyakar kudancin kasar makon da ya gabata bisa ga cewar hukumomin kwastan da ke kare kan iyakoki ranar asabar jami'an suka kama wani gungun bakin haure 37 daga afirka ta tsakiya waɗanda suka tsallako suka shiga amurka. hukumar ta ce bakin hauren sun hada da ƙananan yara daga demokuraɗiyyar jamhuriyar kongo. ranar alhamis da ta gabata kuma da yamma jami'an tsaron kan iyakan suka kama wani gungun 'yan afirka su 116 suna ƙetarawa daga tekun del rio an nuna bakin hauren a wani hoton bidiyo suna ɗora 'ya'yansu da 'yan komatsansu a ka suna ketawa cikin ruwa rahotannin sun kuma nuna cewa mutanen sun fito ne daga kasashen angola kamaru da kuma kongo. an sami sama da mutane dubu biyu dauke da kwaya cutar ebola a demokaradiyyar congo bisa ga cewar ma'aikatar lafiya ta kasar inda mutane dubu suka fito wato suka mutu da ya kasance asarar rayuka na biyu da aka fi samu mafi girma a tarihi ta dalilin cutar ebola ranar litinin ma'aikatar lafiya ta ce mutane 539 sun yi jinyar cutar sun kuma warke ma'aikatar lafiyar ta ce ingancin tsaro da ake samu da kuma dakile rayuwarsu shine yake taimakawa wajen shawo kan wannan lamari a halin da ake ciki kuma kungiyoyin agajin kasa da kasa red cross da kuma red crescent sun ce akwai bukatar sake lale wajen tunkarar cutar bisa la'akari da yadda take kara yaduwa daga ƙarshe isra'ila tana jimamin rasuwar mai ɗakin shugaban ƙasar ma rivlin wadda ta rasu jiya talata watanni bayan da aka dasa mata huhu ta rasu ne tana da shekaru 73 a duniya kuma ana ganin ta a koyaushe a gangan mai gidanta shugaba Revlin wato ruben Revlin duk da yake tana fama da rashin lafiya a wannan lokacin. An haifi mace ma Revlin ne tsakanin manoma iyayenta kuma 'yan asalin ƙasar Ukraine ne. ta auri mai gidan nata lokacin yana lauya a shekara ta 1971 an kuma bayyana ta a matsayin matar shugaban kasa mai kwardini wadda ta ba da karfi kan abin da ya shafi fasaha da muhalli da kuma inganta rayuwar kananan yara da suke fama da wata lalura. labaran duniya ku saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a najeriya masu ruwa da tsaki a harkar ilimi sun gano cewa akwai abubuwa da dama da suke kawo kuma baya a harkar cigaban ilimi wanda idan ba a kawar da su ba tamkar cigaban mai tonon rijiya ne ga wakilin sashen hausa na murya amurka abdulwahab muhammad da cikakken bayani danganta taɓarɓarewar ilimi kan abubuwa da dama da suka hada da hukumomi malamai iyaye da kuma ɗalibai a najeriya rahotanni na nuni da cewa rashin wadatattun malamai kwararru na kan gaba musamman idan aka yi la'akari da irin sakamakon jarabawar afirka ta yamma a dangane da hakan na tambayi masu ruwa da tsaki kan harkar koyarwa da farko ga malam abdullahi yalwa na kwalejin kere-kere da ke bauchi zamani ya zo yanzu da harkar karatu wato a wurin ɗalibai ya koma bayan matuka saboda yaduwan wato na'urori na zamani ya kasance yara sun koma wajen amfani da wato wayan hannu wajen karance-karance na ababe marasa tasiri da kallon fina-finai da sauran abubuwa wanda yake ɗauke wuntan lokutan su da ya kamata su yi amfani da shi wajen karance-karance na littattafan su da yin wasu abubuwa da zai inganta harkan karatun su wanda za su gane har ashe in su ne jarabawa zai tasirin da za su ci sannan alaƙa tsakanin makaranti da hukumomin da suke gabatar da jarabawa musamman irin hukumar wato da suke gabatar da jarabawa na yammacin afirka da sauransu sai ka samu babu kyakkyawan alaka abin nufi a nan shine yawancin lokaci sai ka samu abin da ake koyarwa a makaranti daban abin da ake zuwa a tambayi yara a lokacin gwaji daban to kenan ina mafita mafita shine ya kamata mu sake zama ne mu duba jadawali da tsare-tsare iyaye su sa ido akan 'ya'yansu sosai da sosai mai kokari farfado da al'adar nan na karatu yadda yara za su rika daukar littattafai suna zuwa kuma dakunan karatu suna nazari. Malam Yusuf Muhammad jami'in ilimin yaƙi da jahilci a Bauchi ga bayanin da yi. Babu ainihin wato cikakken littattafai koyi wannan darasin yau in kana koyon ala misali kamar lissafi yau kana koya wannan gobe sai ga an sake kawo wani littafi na turancin sai ga ya sabanin abin da ka sani shi a ce ma wancan tsohon tsari ne yawa hakan lissafin yawa tun daga gurin inda ake shirya yadda za a yi aikin da irin takamaiman littattafai da za a amfani da shi a makarantun babu yau wannan ya buga wannan littafin ba da tsaya a nemi ƙwararru masana su bi littafin su ga cin ya inganta a aiwatar da shi a makarantu ba ko a yi ko ba a aiwatar da shi ba kawai sai a amfani da shi ana fara yi dan wani lokaci dan shekara ɗaya biyu sai ga an canja ya wuni bugo nasa littafin sai a sake karɓa na amfani da shi malama hadiza mai kula da dalibai ce a tsangayar sa'adatu rimi da ke bauchi koyarwar ba a ɗaukan malaman da suka dace ai da idan mutum ka'ida shine idan za ka yi koyar dole sai kana da ilimi akan bangaren education to yanzu abin ya koma cewa za ka samu mutum ba ma education din ya karanta ba ya ji ya yi digiri dinsa ko nc sa a wani fanni daban amma saboda babu aikin yi din karshe dole koyar wannan shine za a ɗauke shi to kaga dole a samu matsala ta wannan tunda bai je makarantar koyarwa ya koyi abubuwan da ya dace ce ya koya ba dole idan ya zo tafiyar da al'amura wajen koyarwa ya bambanta ga asalin wanda ya samu training na maganan koyarwa din don ya kamata wajen daukan malaman nan ya kasance a daina maganan alfarma wanda ya dace a ɗauke shi wanda bai dace ba a kai shi gurin da ya dace za zaka samu mutum ne an san cewa bayi da takaddan karatu na malanta din amma saboda alfarma za a ce masa ya je ya nemo takadda saboda a ɗauke shi aiki ya kasance ya samu abin yi to idan bai je ya nemo takardar karya ba ina zai je ya samu ya tunda dama bai yi karatun ba to saboda haka ya kamata da farko gaskiya wajen ɗaukan aikin malantan nan gwamnati su ma su kula sosai sannan malamai kuma su ma su tsaya su yi aikin su tsakani da Allah saura da me ilimi garkuwa ce ta dan adam Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano ta shawarci gwamnatin jihar da dakatar da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad sunusu na biyu tare da wasu ma'aikatansa uku domin wato domin bata sukunin ci gaba da binciken da take game da zargin almubazaranci da kudaden majalisar masarautar ta Kano kimanin naira biliyan uku. a hirarsa da wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari shugaban hukumar barista muhi magaji riman gado ya yi karin bayani dangane da kunshin da ke rahoton akwai abubuwa da dama da zamu gamsu da cewar ana amfani da dama ta masarautar amma kura binciken to wannan ne hikima da ta sa muka gaya wa gwamnati cewar duk waɗanda suke da ruwa da tsaki ba wai shi mai martaba ba shi kadai a cikin wannan binciken da muke wanda muka iya muka gano to gwamnati ta dakatar da su har sai sanda muka gama bincike saboda mun samu eh, abin da ake cewa interference da yawa kuma ita dokar da ta kafa wannan gidan ta ta hana irin wannan wannan abin da wannan shine abin da muka yi kun ce du waɗanda suke da nasaba kenan akwai baya gashi mai martaba sarki akwai waɗanda kuke so wato a dakatar kenan eh mun ma faɗe su a cikin rahoton mun karɓi bayanai daga kamfanoni da suka yi waɗanda ake eh, muka ga an yi mu'amala da su sannan mun karɓi bayanai daga bankuna mun karɓi bayanai daga mm, ɗaiɗaikun al'umma so waɗannan abubuwan su ne muka fitar da su muka ce to dai gaskiya fi billahi a tsarin tafi da gwamnati abubuwan nan mun ga kuɗaɗe da dama da aka kashe ba ginshikin abin da ya faru shine na farko ma dai akwai abin da ake cewa dokar kasafi tunda ita tsarin gwamnati sai ta zauna ta ce za mu kaza wannan shekarar za mu kaza wannan shekarar za mu kaza kuma ba wai a Najeriya kaɗai ba mu ka gudun tsarin mulki mu ne sashi na ashirin ya tanaji haka sannan kuma dokar ma da ta kafa ita wannan wannan asusun na masarauta da ake ajiyewa ai dokar kuma ta tanaji yadda za a yi a yi kasafin to shikenan tun daga farko ma ba a yi kasafin ba to sai zamana cewa ana kashe kuɗin nan yadda ake bukata ana kashe kuɗin nan yadda ake so binciken da kuka yi na yanzu tun da kun ce sakamakonsa na wucin gadi ne ko na farko mm. ya kai wato mizanin da za a ce a ɗau wannan mataki na watakila gwamnati ta ce ta dakatar da shi mai mataba sarki? to yayin da ba a kai wannan ba ila da ba a kawo haka ba mu iya ganowa ma mu ce kuɗi kaza an kashe shi ba bisa ka'ida ba kamfani kaza ba ma shi da rijista amma an sa masa miliyan kaza akwai wanda daga abin da muka gani na bincike akwai wanda ma'aikacin emirate council a iya tura masa naira miliyan 22 a account din shi a tura masa miliyan 17 a tura masa miliyan 9 a tura masa to duk wannan wasu abubuwa ne wanda zai nuna maka aiki ba ta aiki ba ce to ko eh, ni da iya fahimta ta shine tsarin mu da misali da bincike za yi mamaki kaga eh, yadda za a iya cewa abin da ake cewa individual kamar dai a ce a ce mutum a kunsa shi dan yana aiki a rinka saka masa wannan to in ba a datsa irin waɗannan abubuwan ba to wato kamar eh, dukiyoyin al'umma suna fuskantar barazana bincike kun fara shi tun kamar shekara biyu uku baya mm. kuma kuna ta aikin nan gashi har kun fitar da sakamako matakin farko mm. menene yasa yanzu kuka matsu da sai an dakatar da shi da ku ci gaba da aiki yanzu mun sami yakinin cewar zaman waɗannan mutanen a mukamin su zai hana wannan binciken ya ci gaba da yi amma kuna da hujja hujjojin da muke da shi shine na farko dai daga yadda muka tattauna da waɗanda muka gayyato na biyu mun magayyaci wasu mun ce su zo ba fa cewa muka kun yi laifi ba cewa muka a'a mun ga kuɗi an yi kamar mu'amala ta kuɗi kaza da kaza da kaza matsayin ku na ma'aikata ku je ku zo ku mana bayani shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano kenan muhi magaji a hirarsa da mahmud ibrahim kwari shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc wanda yanzu agon muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha kusan takwas na dare ga shirinmu na gaba Demokradiyya a yau. barka mu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri. A makon nan mai kamawa ne za a rantsar da 'yan majalisar dokokin Najeriya, kuma a ranar ne za a zaɓi shugabannin majalisar. To sai dai rikicin shugabanci yana nema ya ɗauki sabon salo, domin ba 'yan APC masu rinjaye kaɗai ne suka tsunduma cikin batun ba, har da 'yan adawa. Ni ce Madina Dauda. A mako mai zuwan nan ne ake kyautata zaton za a yi ta ta ƙare a majalisar dokokin Najeriya. domin tuni har 'ya'yan majalisar sun fara ɗaukan matakan ganin an zaɓi shugabanni 'ya'yan jam'iyyar apc kamar yadda uwar jam'iyya ta nema abin da ya ɗauki hankali a yanzu shine cewa 'ya'yan jam'iyyar pdp sun fito sun nuna wa jam'iyyar apc goyon baya musamman ahmed lawan wanda dama shine jam'iyyar take so sanata fitan boshi dan jam'iyyar pdp ne amma ya fito karara ya nuna wa ahmed lawan goyon baya har da yawancin 'ya'yan jam'iyyar pdp a majalisar dattawan anya ba tarihi ne zai maimaita kansa ba kamar yadda ya faru a shekara 2015 da npdp suka mara ma abubakar bukola saraki baya tambayar kenan da na yi wa sanata ahmed lawan a lallai hakika mun fito daga jam'iyyu daban-daban amma aikin tare ya kamata mu ya zama wajibi mu haɗa kanmu mu a cikin majalisa kuma mu yi wa 'yan najeriya abin da ya kamata musu na aiki wanda zai taimaka ya inganta rayuwarsu da kuma musamman kawo inganta tsaro da kuma tattalin arzikin kasar nan saboda haka abin da shi wannan dan majalisar dattawa peter shi ya yi yana da muhimmanci mutuka amma kafin nan ma akwai sanata patrick ifanyi na jam'iyyar ypp shi ma dai jam'iyyarsa ta adawa ce duk da shi kadai ne daga tashin farko tun da asuba na wannan kamfen ya shiga cikinmu ake fama da shi saboda haka wannan ya nuna kenan kamfen ɗinmu da abubuwan da muke bayyana su 'yan uwanmu da muke neman goyon bayansu yana shiga hankalinsu yana kama hankalinsu akwai kuma 'yan jam'iyyar pdp zaɓaɓɓu na jam'iyyar dattawa da yawa a cikin su. waɗanda sun nuna mana suna goyon bayan mu haka a yanzu haka wanda ba su fito bayan jama'a sun yi magana ba muna sa ran dai daga wannan lokaci zuwa gaba kafin a rantsar da mu da mu da 'yan jam'iyyar pdp da kuma na ypp za mu haɗa kan wuri guda saboda mu tabbatar cewa mun shiga cikin majalisar nan da haɗin kai a ya ba mu damar mu fuskanci aikin da ke gabanmu insha allahu. A bangaren majalisar wakilai ma labarin bai canja ba. Shugaban sabbin 'yan majalisar wakilai a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC, Honorable Shehu Wan Bankoko, ya ce su ma sun samu goyon bayan 'yan adawa da gwamnoni wajen tsayar da Femi Gbajabiya Mila kamar yadda jam'iyya ta yi umarni. Kamar na fahimci majalisa ba maganan fati ake a wurin ba maganan ƙasa ake yi me al'umma suke so me shugabanni suke so magana fati kamin ka shigo za ka yi magana fati ba shakka mu yan fati ne mu yan apc ne kuma akwai wasu yan jam'iyyu daban-daban amma shi an shigo majalisa ƙasa ce gaba ɗaya kewa ba za ka yi ka tunanin saboda kai dan wani jam'iyya ne ko apc ko wani jam'iyya daban ka yi abin al'ummar ƙasar ka ba sa so kace shi za ka yi ba ya yiwuwa yanzu misali zan baki ni an zaɓe ni a jam'iyyar apc a koko bisa mai ma a jihar kebbi a yan koko bisa mai ma akwai wanda ba yan apc ba akwai yan pdp a wasu yan jam'iyyu daban-daban dole ne nauyi ne allah ya ɗora mun a kai wanda ba shakka ni zan wakilce su ni nake eh, jagoranci su a wannan a wannan yanayi ko zan jagoranci a wannan lokacin sai Allah ya tambaye ni ya kai lokacin da kake ba wai Allah ya tambaye ni kawai a APC ba bane ai zai fi al'ummar mu ne gaba daya wanda sun kunshi yan wasu jam'iyyu daban-daban da kin ga abu ne wanda kuma ya taso ya dawo a majalisa ta kasa baki ɗaya ba shakka NAPC da PDP da yan Abga da yan AA duka Hajiya Madina mun same su da gwamnonin su da su kansu mun roke su alfarma kuma sai muna alƙawarin za su to wannan abun abu ne dai na Allah shi muke jira lokaci ya kuma zai tabbata da ikon Allah a nashi nazarin dan takarar kujerar kakakin majalisar wakilai daga shiyar arewa maso yamma Muhammad Umar Bago ya ce akwai abin dubawa a yadda ake son majalisa ta bi umarnin jam'iyya kai tsaye tarihi tarihi ya nuna cewa idan ana neman a gyara abu nan a samu gaskiya bai samuwa da sauki kuma ba kowa bane yake da fahimtan irin fahimtan da Allah ya bamu shugabanninmu na arewa ta tsakiya kila da rashin sanin su da rashin fahimtar su shi yasa suka yi wannan kalamin amma ina tabbatar da cewa da talaka da jama'an da suka turo mu nan suna nan akan bakan su mu muna nan akan bakan mu babu gudu babu ja da baya dalili a me dalilin da wurin da aka ba su mataimakin shugaban kasa za zuwa dauka kakakin majalisa a basu bayan ƙuriyoyin da muka kana ya ninka nasu jiha ta kaɗai naija rata da muka bayar na ƙuri'a tsakaninmu da jam'iyyar pdp 394 da 'yan kai gabaki ɗaya jihohi guda shida na ƙasan kudu na maso arewa gabaki ɗayansu dubu ɗari biyu da hamsin da tara da wani abu suka samu kusan dubu ɗari da wani abu muka ba su rata to shine abin da muke tambaya a ba mu dalili menene dalilin da ya sa ake so a toye mana aiki kwalan kwasa mana hannu daya don ba mu da ubangida biyu ko mu ba 'yan jam'iyyar apc ba ne kuma ina so jama'a su gane cewa a tafiyan nan fa mun mutane asali mu ne buhari mu muka yi buhari jana muhammadu buhari mu muka taho da shi daga shekara 2003 2003 kenan muna da buhari organization muka zo ampp a karanta mana rashin mutunci muka tashi muka buɗe jabiyar mu acpc mu muka acpc ne na takara a cpc kuma allah ya bani nasara na shigo majalisa tunda na shigo kuma ban taɓa canza jam'iyya ba ban taɓa pdp ba to saboda haka a wurin dan mowa ne ko dan bowa ne za a yi magana ai mun fi mutane asali dan mu dai ba yan kwakwara ba ne an zo an same mu ne a cikin gidan nan to saboda haka magana wai a ce wai biyayya da jam'iyya mu ko muke biyayya da jam'iyya amma kuma shugabannin kungiyoyin matasa na arewa sun fito sun yi suka akan matakan da uwar jam'iyya ta ɗauka ga shugaban majalisar matasa na arewa yarima yahaya abubakar abubuwan da jam'iyya ke yi a yanzu ba shi ne kamata a yi ba aikin jam'iyya ta gada cewa ta yi kokari ainun ta kawo kujerinta wato kowace jiha tana da nata wakilai shine aikin ta tabbata ta ci zaɓe dai idan an ci zaɓe to aikin jam'iyya ko kowace iri ne ya gama abin da ya rage a bar sauran waɗanda aka zaɓa su kansu su zaɓi waye ya kamata ya masu shugabanci shi shugabancin majalisa ba jam'iyya za ta nuna ra'ayi ta ce ga wanda ke ba ta yi wanda jam'iyya ke so ba shine ya cincinta ba ko kuma ba shine wakile ko kuma waɗanda za a jagoranta suke so ba saboda shi jagoranci akwai abin da ake dubi wajen jagoranci dole ne idan za ka zaɓi wanda zai jagorance ka sai wanda ka yarda da shi ka amince shi kuma ka tabbata da cewa jagoranci zai maka ingantacce ne ba kawai za a tusa ra'ayi ko kuma a ce dole ne sai an yi abu kamar yadda kika faɗa irin wannan ya faru kamar ga sanar president bukola saraki ba shine aka so ba amma allah cikin ikonsa shine ya zamo haka ya faru ruga aminu waziri tambar gwamnan sokoto ba shi ne aka so ya zama spika ba wancan lokacin ba allah cikin ikon sai ya zamo so idan aka ce jam'iyya ta shigo ta yi ruwa ta yi tsaki to za a samu matsala saboda ba shi ne waɗannan mutanen ke so ba misali yanzu ni a ƙudurinmu mu majalisar matasa na arewa mu dan takarar wanda muke so wanda kuma muke ba goyon baya wanda muke ma aiki dare da rana ya zamo shiga majalisa shine sanata mame ali indume saboda shine ya cincinta kin ga akwai kuduri da yawa wanda ya da ya sponsorin da waɗanda suka taimaka ma arewa baki daya ko najeriya wanda babu wani sanata a arewa wanda ya taɓa irin wannan amma jam'iyyar apc a ta bakin shugaban sashen kula da walwalar jama'a ibrahim masari ya mayar da martani yana cewa kamar da kowa ya sani jam'iyya dai ita ce ta yi ruwa da tsaki ta yi uwa makarbiya ta tsayar da kowanne wanda aka zaɓa ta ba shi izini wato tikitin tsayawa zaɓe to in ko da in dai da biyayya kuma mutum yana da tunanin cewar yana so ya saka yama ita kanta uwar jam'iyya din to idan ta yi hukunci ana ganin kamata ya a daure a yi haƙuri a bi abin da jam'iyya ta ce a yi saboda ana wanke tukunya ne domin tuwon gobe. Iyakacin abin da lokaci ya bamu daman kawowa kenan a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake sallama da ku. Mu kasance lafiya. To a gaida Madina, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa a shirye amurka take ta cimma kyakkyawar yarjejeniyar cinikayya da birtaniya yayin da kasar ke shirin ficewa daga kungiyar tarayyar turai ya kuma ya bi prime minister birtaniya mai barin gado theresa may da ya ce ta yi namijin kokari sai dai ya caccaki shugaban adawa na kasar jeremy corbyn da kuma magajin garin birnin london sadiq khan dubban masu zanga-zanga sun yi tururuwa a birnin london domin nuna adawa su da ziyarar da shugaban amurka yake yi a birnin london a jiya talata To masu sauraro a nan maka shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya haka kuma a shirin na hantsin za a ji cewa wasu mazauna ƙauyukan kudancin kamaru na barin ƙauyukan su zuwa wasu wurare biyo bayan har-haren da zakuna ke kaiwa suna cin yi musu dabbobi. Za kuma iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma wato da ma shafinmu na facebook. yanzu a madadin maman amal da na gabatar da shirin da kuma cibaki dodo ne wanda ya bada umarnin shirin dama injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel nake cewa sai da hantsi idan mun kawo